بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا gabasako zumana isa ji bayaniya a ƙidayen totaci ya jaman na jaunan ngai jamaya rafi ba akidayen tanici mini akidajin ngai bai shek abdul muhammadu na abdul wahabai ba zayetiyan matlabu isti'anatihim bi asma'i sahaba babu ne ba zayetiyan yagba na jaman shi a jihadar bai sun na jiyan sahaba jina agbaye sarawin udamini ya akida bu ومنها استعانتهم بأسماء الصحابة ولا سيما العشرة من عقيدة جمان نجو غي يبع لدى سنة صحابة مسمى زوجونا نبي محمد يا بشارة بالله لجنة في بانيون غوتي غادوك مسراوي نجا نبي يا بشارة بالله الجنة أما زوجونا يدفع بانيون أبو بكر في الجنة وأمر في الجنة وأثمان في الجنة وعلي في الجنة أبو أبيدة ابن عوف سعد سعيد واتن زوجونا إذا جايونا النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بلولو الجنة إذ في بنيونا أما دي من كالتا في تين زبونا illa sun ne zagba wabe na dalili shi ta zu daga ba na sallallahu alaihi wasallam ke ijina aljanna yau ki na na khadija na na hafsa na na aisha da ba gizi dan suna na mutu ta fi wuce na yi as-salatu lal mubashsharuna bil janna illa sun na da dalili ne uwa ga a jansu bishara bil aljanna amma ya zagu wannan yi finni to man ga jama'in shi a shi zajayo na ba sahaba na bi muhammadu shi ne sallallahu alaihi wasallam e jiya wadatanci wakattawa tsawa anu sallallahu alaihi sallar ma ya dullo dullu ala ta tazimihim wa ikramihim page 804 ga disi jimabe don bayani na sahaba shi gobe na yi gwayewa jibibu ya ci wula ya zarna shi na wakad arshada ta'ala ila zalik fi mawazi a fi kitabihi su kujin share ya da na jiyo kakayi na yi ga zace wuce zarna shi wani min ayyana shara ga wuce na yi gada suratul fatih سكجاي محمد رسول الله والذين معه أشداه على الكفار رحماء بينهم وكي جاي قال رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تاتا الشجرة وجاي سورة ندشو جو السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ونبي محمد وجاء سورة الحديد ولا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى بعد سوشي جيبها الجنة نجي له مسلمشي تولى دفتر مكانه to na shi bidu musulunci mai fatu maka wani bata su kuka wujen da kawai yin alhussu na aljani bata cewa na su kuka bin da na shi kaka yi disu ji dana iya ugwa ya cewa shi musamman disu na goyi ta ci ta zai ci alamar wuce wani gaiba nabi sallallahu alaihi wasallam ya ga la tasubbu ashabi لو أن أحدكم أنفق مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا wasu jama'an na shi ba na fi kararar na ci a ci da ba su mota sha biya ta shi kuma ce wa gamu da mini sai fahimci ko na lafiyan bidiya shi na e na na kur'anu ga ci sahaba shi wani na aga musha ki za a gwa so a ga inda akwai fasikun bi na bayan fata bayan ya e ci sahaba gaba cin bugawa a jizakirki ba ta To kuke daga cewa wa minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah to amma ida yazo ba ayan naji naji na ida ne kisa kwa guzumo e eh, ga alkhair wa guzumo wala kada afa Allah wa anhu ya in ja'akum fasiqun karshu kuga ulaika humur rashidun bugo ayan do no ga aibu ya sahabo na cikar karshu فكر شودي وموتشون يقولوا ليش جيبا دي إشارة إيجان ذاكر كجاون وفاجع إيجان لكتب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة الأسرع صحابة الجرم وفاجع إيجان كواجب آية النجيمة سو كاي داين بيدي اجي كام يور هو تشابهات جوازو اي نجي مو كمات اتو كنتي قران تاتيو الى زوجتكم nole kaida qur'ani ma ta jikan dore da hukunci lalabe, be mu kama kin da so shi ga yi suratu ali imran ga yin bidiya ji ina ba suna yi kiyo wa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ga alfitna wa ga tawil ko kare a kicha ga faza gishi e kwa goro shi. a ga yi hunna rumul kita aga qur'ana yelo be mu kamata shi bago jama'a musulmi shi zandoro na jika to na da bidiya bai wani yuna kiyo ta mutashabiyat ibuna mu kamata ga yana nabi muhammadu ta ce wa sallallahu alaihi wasallam bai fahimta sahaba shi an yi anabi gaji sahaba shi aya ne shi wala bai ci kuskure da na kici anabi muhammadu har sun ga gai fili ya to wadiya annabi mutu fasara aya miji amma da ni lagwasu aya aibuna ga wani annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisi na ta zuna ga wa idza ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha min fa ulaika alladhina sama Allah fadharuhum yiga bille da jaba su mutashabihati yan qur'ani shi aya na lamba nan na wulan na wani kararayen na qur'ani ya wuna ta zuma jatu ga sa wuce ga su koyi yayi qur'ani wa amma lazina fi qulubihim zaygun ga da wannan annabi ji fasara yin ayan nan ne ke ya ga man na shishi ina qur'ani wuna da nan ci dagwa so ayan da ci je lega ada wutu ta ba zo na to dan bidiya da fahimta na sahaba jilo biya man kirki jilo biya na man da bai gaumi ba ce lega mu da dalili mutashabiyati wa ba so bugu fa'zaruhu ita zahirin najir yin bidiya ji ba ta sifa da gawa da ya azkaru a nabi muhammadu ya shi sallallahu alaihi wasallam da ba su azkaru man da cewa aya shi qur'anu tu zuma ga ka ga ji to fasara azkaru ya qur'anu ga hadisa nabi muhammadu jawari ke to ga ji fasara imamu nawawi ka azkaru etiki bu an ne annabi ya jiyo an ne annabi ya jiyo zikiri wuce da nan zikiri wuce da nan ɓatawa ba na ji ci a da mai tuye manya shi a ce a ga shi ya ce a shaga hawariji bata ina nabi muhammadu ga ce da ciyo ga abin mai cire bayan ya leboji shi umurun tunkiro na ha na bayanin bugu amma gangan da yi fasbiru ya hakuri jima'i ya zutuwa ba a ga nabi afalalu na bizu ya zutuwa da bi koya nabi ga la ma a kamo fi kuma salat a daga yi sallar ya hakuri tuwa a mai cire dukiya jama'a ga gagwasu bata mu kamata ji disin na jiya. ya haƙuri ji a dagwa sun dalili na ji kun dalili a daga dalili a bata da ne sai fayyar bidiyar ji gama na dole sai da karatu su kuma ba zai manya gari ga hadisi ji bedan ne wai wajibi ya ci wani ya sahaba shi na su kuji shara yi da na ji dan kur'anin ويلزم من إهانة أهل الله إياهم استحقاقهم لذلك عندهم قام زنجي ina agwa tsaye ya bayan sahaba shauna a tsora yi zai gbajo ibuna zanne zai zacin cijayo wa mani itaka da minu ma yi jibu anatahun zaba rasulun lahi sallallahu alaihi wasallam zan doro a kile etinya dole boye ba na waya sahaba shi ne zan naga annabi muhammadu la ga fi ma abara ila bari no yayi mi wujubi ikrami wa tazimi etinya pakabu ne chole igaya na waga da wa dalilin da ci zati loga ba na abubakar umar zuga manata ibn andoro adina ja fati sahaba wuci ko na muhammadu al-khamis ta ci mu ji kokari a ga na la'umar yi zaɗe ne ba mallacin ci kokari ta fetiyar alamar yin kungiyar jan ufe bebe ganin shi a ji shi yayin al'imami a da ya tsari gan a ga yi jafariyar a ga yi isna shari'a a ga sahaba na da jajiri da fata kima na da nisan hagu fata gana abubakar ali aliyu na ma nabi jo sanciya na da bugun na gai ugwa ganin za da biya yi ba ta mutane littafi na sulul kifari ganibe na sulul akli zagu ba yau ci gumi ka littafi ta yanki bo al-mu'jaz fil adiyan wal firak kungiya addini to yin nishan to yin yahudu ba ta to kungiya musulmi ba ta na ji fayakpa wani sai na ji kokari da biyu gazan doro na gazan na ji bayanan egana na biga cizan na jire tiye ciwola ya wuna ga waje su mata wa man kazzaba hu zai magaga na bi laga mana na bi gasa cin wace ayo ya ma na banza fi ma sabata anhu qat'an e bai hadisi na ba a to hukunta tuna karara hadisi wani ji wujin ina lama nan na lama nan na wa qat'an wujin mutamala fakar kafara zanna nashi kafi a ga sai dina abubakar ina lauji za kirki ana wani fanci ba zuma na biyu wani guna na aisha na na fatima kan damina ya gumuci kan bu alifanci din nan bai zina bai guna na fatima don wani wuce haka wani ya umaru wasu haihu ne iyaka a duga na bi gaban zafi kaza an yi a na bi fo kaza usman ma yan wudana wuji kaza ta mulki wuji kaza ta mulki na na aisha man an yi mutu ga ba zaya na bi fondo ce ai buji dai ku amma ma wuce ji kokari sai na wani radi ya tiyan ai gundoro kaga nabi ga abubakar umaru ji da kuda zan bai usama na washi dole amalwa ai buji dai kakai to ga mun yi ga ga zandu na ga agba na shi zuma dalili na ja tula karara ya tici wala ya wani zanne ga nabi muhammadu wala ga mana zai maga ga nabi la ga mana etiya bayani na tula karara daga gugu nan zanna je kafiri ga mula gwa ko man je na kafiri shi ya jira. na ebu ina je lobe yi na to nan man wuce kun da ci gatto sun ya sashi rutu tafir etiya mu mana sashi shi jahila ya ومن عجب annahu yatajannabuna tasmiyata bi asma'il asab gami ne nan yi mamaki na ege nan sunayen sahaba na tuja shi na wawa abubakar ta ce ba umar usman zai ji ma ga ji da wuya lamitu a yi na alibi bai gizi mutu gi umar mini gi wuja umar amma wawa na shiyatu ege sunayen sahaba na aisha a ya yi doci da takuwa sun aisha wa yawa sun na shi ba e wakibo nan bayan aisha na zafi na ga wa na bi asma'il Kila sun na shigiji ne latafi ta can ba a عن bi alif dolar wal والإقام gawa na zai wuwa da zanne ya fiye bai koya zanne shi dai lambe bai zai nishi da zai ja zaba ga ci tabon ke ga wayo shi a ji da kaune sun na sahaba na bi muhammadu ja sallallahu alaihi wasallam daga sunna na ja zuba musulunci wani abdul husaini abdul hasan abdul nabi kuma dai sunna gudu wujiga na wani wala sunna zan da ci na ji so kwana wala wala waje tabi da ya zai so kwana eh zawangi abdul nabi maimakon abdullah wani zan da ci wuce a nabi wuce usaini ba da ci ji sun gaga inna lil husain wa inna lil husain raji'un wallahi tallahi fi an saitin mu inna lil Hassan, bal inna lil ali inna li ali wa inna li ali raji'un dole ga an zanna ila da gi kin giba ya tsoce a da ce digan yin inna lillahi hadi yi bukata ga wuce zane shiga a jini na ya ba da wuce da mai musulmi shi sun ga da akida zane shi ga mala a ga akida sako kungiyar da wani biya akida sako irin shi a amma ya bayan wannan ji ba na so ba a da kungiya na fa ba na irin yan khawariji na kin da ibnu taymiya ne wanda ya movement zazzaki cana wajifu amma yin muhammadu yusufu nan gaule wa nigeria ta fi daga wa nigeria du amma a fikin bai je ewa kila fakwazu kenda ibn taymiya gane hawari da fa bannaji amma shi'a a dai duk ki da sako ga hawari amma fa bannaji kata sai ba nare da fi na mangoci ka ba bannana shi'a zai ji fikin ya irata hizb al-hizb al-islami ya ahlus sunna ji wato ga kin doro kungiyoyin ahlus sunna ji fi ugu abade sunna na ta yi bayyana yan iraka ci ji alhizbul islami yiri kin da shiya ji wa gira yana oge balita sun ci wa juma maki ne ugu ga sai girai a mai ji ban zandoro ga ci da ne ba e yi babu ahlus sunna ji lokacin yan iraka bai wucin a sun e, ji bannin e girayi a mayawa rage fogwagon a wani sarar muna yi lele gan bannin durowa da jin awowa wuzawa aljannata aljannata su kusi da gida da libatin sai babu na manyan bazariyar in fisadul khilafati fitnai ashara halifanci ne zagogo bai rashi a rija kan yau zanku bai kuma ta zane shi wani ne zuriya ya al'usaini awa ba al'asan shi aji damuwa shi a nuna al'asan gama darji ga ya biya ya al'usaini muna gana su yi bai sha ne al'asan mu A da juye ga inabni wasu sayyidun wa sayyuslihu Allah bihi bai na fi'atayn azimatayn min al-muslimin la tanin ba sai lawu zawani ya gine na ezo shi soci a biyu lafiya ɗaya da fi lafiya gadayen kungiya kuma yin musulmi jan zai ce da babilona kungiya kungiyayen sai na ali gande zai ce lobe muawiyar na shahar ga musulmi fi wuce amma al'asar na soji wuce na jiji mu baya yi zuma wuwa a liruwa na ajiyar kuke zuma daga kinye kufa ya kinye sha mai eti dai da yawa kwaso ta yi gofa wuda wu ya e musulmi na jeshi yana agaga ngwa tishi tishi musulmi na shiga guba zanda ce lobe mu'awiyar zanda ce lobe aliyuna na wani bukatun ga ngwa da yana na bejiwe bai yi daraja wuce kwanan wani faruwa shaka usai min fai ga al'arba al'arba'una na wawiyar karkashin hadisiyar alhassan bu gaujiyar da ce la shi a jagwasun ya al'usainiya ga yi guna wagada tariya da usaini uwaya da usaini wato enyoyo ne mata da musarauna zandoro ga ya baya ya ce yake duna wa al'usaini wuna an ta da yoga annaki gabbe wuciya da gwas ne ta yin al'usaini baya zawon gizi ibuna ba abu ya soba ba ce jiki egi mutuncin sahaba shi ibuna ga ca daga ci yazidu yazidu ji sahaba wanda yi gemu a wuya da sahaba wuce kwanci ibn yazidu amma annabi ya shi hajjali bai zuwa ce mu gama da go power mai tsakani 30 something years shugwa kiyan shugwa power na babu wajen hajjali ne a ga cati yazidu a ca gadon hakkin sahaban shi ko nan gai mu'awiyo na hadisi jihuwa ya alkhairi kula. daga tinubu sai tiyan ziyar sai na usman ibn muawiya ngo re gin da gin na usman ne bal ega na usman so gala gumu bebe zinya bi ayu e wana na usman wu umma ga wani wa hakki re yu na za la ji kisas ali umma ga la fata rikici da kimbu wa ya ji ba ne e facin da ba da aga ga da hakki na usman bo sai umar sai abubakar gama la yabu tarihi sarawai shi a hankali tu kayan takwa abin ne tari gama ya yi lobe shi ne na ajiyar zawon A adi zai fiye mai labari ga adi makanta cikin yin gana wani istiri ji gana da yin gurgu buna istir gaba yin zawon jijo gwakko adi adda ta kicin na jiyawai daga ba ga waya wago eh akwai da laye ya goma yan nan wani abin lewaye waya yi nan gamla da na kalita fi ne abu eh, a yi gasu mahtalaitu nan zandoro ga littafin ci ba nye tijani samawi sufi yau su bishe lo shi'a amma wallahi tallahi adin ya turancewa da ya loro gani ta sun ci ba umarni bayan cinye ga mai sunna jidiya adin na kawashi a jana wadda ya ya sayi na abubakar umar na fana wata ka ita ga ya fa eh muhammadu hamid gake ji raddi nga so mahtadaitun then i was guided wuci ci kalita fi jurar diga wari addini wake kwa bal dolanta ci jurar biyu ba rufu mawucin kuto rabe bincike ta ya musamman labarin shiya ibn fedo da yanyi a da plate wucin iya domin fedo man kwaji kuwaiti ci ba rufu su bai tutu yi. to man ya gaya ga mini akida mu da'awahum inhisar al-khilafati fitnai ashara dawa za gube gube ga sai zai jaji jagora al'umma za mu ci ba ta mazuriya zibo zuriyan al-usaini bo fa innahum fa innahum kulluhum bin nafsi wal ibsar amma qablahu a ga kwata ibe nafsi etiyan zannajo mana wani zuma wani wani zuma wani daga ci sai dina alibu alhassan alhussaini a ci biya halifa libata kuwa su karkashin zuriya yin zijigo ya alhussaini a zan alhassan wuge giba gijikya gogo a halifanci wa daga safin zuriya wu da bata da na sine ugwayen ga wuce nan to jama'a jadi hadisi na bi etiyan abin alifa gobe gube na da mini ya shi bawa ci kwada lagwa suna abin alifa gobe gube to muhammadu khamis littafi na igan ga nuka suna wa bin ci ba ne wala hadisi wuce biyu hubbatu mina tare da wani sun wuce bai nufe ku shi buwa su ne kakani to amma gaga na gefe nan etiwa to amma dai shirai na ta littafi a tahawiya ne littafi a kida ya lusannar ya balbiz alhanafi to wuji shara gaza gobe gube na sun wuce zai ja na bai kwabonan wuji kokari aku bai bayanin daga ce abubakar umar usman ali mu'awiya yazid kwabi da sa zuwa da gube man ga wuce wa zai shi a yau so a shago kan suna ke fi daga ce ali rai za farko alhassan al-husaini har da almadi na gabe su magoya wato mai hukube ciye na da suna ji ta wai ciye zago gube ibn udami ne hadisi ne lagwa sunan a cikin lissafi da gobe guba ne to wasu yin zai yau zai ji shi musulmi ji ti ne halifa ibn e, wa'i zagaye zusha kama da safiyar esujishin wanda ya zai tiya mitu emi zuriya man kojo amma da su ja za mu ci gaya ga su familiyar usman zaki e fi fibu na je tutsuye zuriyarsu gama zuriyarsu maliki zuriyarsu bello zuriyarsu musa a majega zo ne zan na shiga ya yi ya su gici kuna ya ja e eh, wala zai ya zarci na zai ji a chile na zai ji mamman sun na jilo kwata da na gije ke wanda ga ashizo ashizo gbogbo zai ji ya gwa su da na babu ashizo zai yi zai ke shizo na izijo aliyu alhassan yau ga aliyu sai ni gwaci shi musulmi shi ban lamarin ci shi buga awo lokaci na kufa shi ga yi wuci nan daga kiyan maka wani a ci dawo to ba babu zannan shi zo ya shiga halifa da yawa eh kafin yi shi zone ya zannan yi kwani shi mali ba shi zone almadi kira shi da ba su ga gatin amma zuriya zai ji goma suna da yawa fiye zuriya alhassan amma a shiga zuriya da musulmi a na da juya ga waye sunna baba waye yiri ne da sunna baba mai amma ga ya da sirdabu wadda gushe an mutum ma ni wadda titiya ɓata alamar addini ya shi shubwa ce ba tuke shubwa ce ibadan da tuwa hadisi shi a jikwata baban wajen da zakan jafar zai lito annabi muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam ya la hadisi ga addini ala da haka ba za mu ce zai ji mafaka biya annabi na shi da shan da zahiri in kalita su ga ya ga mamaki ya ga bi la dini gwata ya da dina akwa da ya gowa wa gida ne za gugu sahaba annabi shi ga 100000 kenan na shekaru da wuce ni ga litafiya musallallahu da wasallam ya ci ruga ne zaɓe gin na ba na ladisi gwagwan zaune na wasu ilazu hadisa da biga miliyan rai to al'asar al'usaini na shi shi ya zubai ci zuma a jiwu wani ibn ali ci shi ya zubai tishi shi shi to al'asar sai al'usaini e ya buki al'asar da al'usaini ba su sai na ali e ya buki mutu ya nabi cibi shi e ga ta tishi daga ta ce je buna muna kan bata wake ya buwa na to annabi tuna yaji fahimta ku to ji lissafi 13, years iya ta sai annabi ujin jira na dawo ngo ne amma annabi tsakaniya ta fi iya sikanga annabi malu ije gwa 63 inji ya ma wata tuka sai na ali jira ije wa to al asan na jira biya gutana Nga amma wayo al-usaini mai jira da ya guni na ya guki ma nabi fiye su mai jira ku in ya guwa to waya guta waya guni in ji ya gusu a ya gusu da ya annabi shi ruhi shi ba they are very young ya ci gadi ne ya fata a zuga zagu ko na fere da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne daga baba ga ya gama e maki zagu guru na shi ya e guru annabi ne ga zuga ma da na addini babu sai zadiki so jama'i masu shi ila bayani ne gumi amma iga ce to bai zane ce labi ne allah ga jafar jafar jafar na da mini zuriya sai da na alishe a zo gaba na nan gada a wani alaga ya gona alubaiti alubaiti buya alubaiti ya gama na man ga wa azihi da'awa bila dalil da wannan gama ni wa yau ne ga ide na sina je uba ga zanne ya shi ke wani bai hadisa becha suna zane tuyi ne ga yi ga mustamilatun ala kadibin da uyona ga wani kuma wani fabatuna na azaru an yi bayyana gama nan na mutula ga ne za waje bayani wani waya tawassalu na biya ila butlani khilafati man siwahum a cagwa su alifa gube gubayan na ga zandoro shayana zalunci ajin a ga haɗe nassi ne hukwa gaza ne shiga shi zuzuma da bi wani wafi zalika tarzibin da waridatin fi khilafatin ulafahin rashidin wa khilafatin kureish gato na mai hukwa ya gama na lada nassi na ji bi etiyan halifanci ya za kogunin na wani gani bai halifa na ji tiya ta ciyan kureish ci da wani ibnatun muawiya to yazidu fata kureish ci gara abu sufiyan na yi babana da mini tishiya makaci da numa muawiya ne bugu jama'in musulmi shi bayani eti guba na katun idan ya gari kiyan ade kauna sun na sahaba na alamun wasu a ya gyari ade kauna katun ba ci a gazi ja shi zanata zango bai guba a shara a yau na ja sayati ana magadi na siti abu sheik muhammad bin abdullahi zai gani gan gamana ya gaji yau ibina su na jidi tarara ya e gwayan can da ya gaji na wasu fi ba zaɓe shi yadda ce ga yi da kaunar abubakar umara yadda wuya gini jan ganyi kima dabo eh dabo mana ga alamu yau wannan sun na yau ya za wani atula shi wacce tugiyo fir'auna nore zagukin tugiyo hajjajo nga musulmi ma hajjajo amma ibo ba nan mujina bogo e sawale wace da kauna sun na zanne ya kashe nan mu fugan mai inda na ali waje gini mutu abubakar umar ga yin kishi da A atokiwa waga yayo sunna ni utwana gan, gando robe ga ule muamala wanyi bezanna je ga mana waya wala sunna zanna jaya e giuji aka kawai ya manufa wani gidan gadi mubo gani bezanna je su ku kawo su su ku a akida da libata subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka